والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara haɗon ma a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun littafinmu na tamamu taufiq fi sirati siddiq littafin da babban malami muhammadu sani umar musa rijiyar lemo ya wallafa a yau muna goma ga watan biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu da sha tara miladiyya a wannan cigaba ne da karatunmu na littafin tamamu taufik littafin da muka samu lokaci da daina wannan karatu sai yau allah maɗauki sarki ya nufa mu dawo da shi wanda iya ƙoƙarinmu mu gano inda muka tsaya mun tsaya a daidai karatu na goma sha bakwai yau kuma insha Allah ta'ala za mu yi karatu na goma sha takwas wannan shine karatunmu na goma sha takwas kuma sauraron karatu na baya ya sanya muna daidai babin da ke magana a kan maradu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wafatu wa mubayatu siddiq radiyallahu an a mun ɗaukin abu na farko maradu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa salatu abubakar bin nas mun yi na biyu mawqifu abubakar radiyallahu anhu min shiddati hawlil faji'a daga nan mun karanta abu na uku sakifatu bani sa'ida wanda a sakifatu bani sa'ida mun zo durusun wa ibar yadda muka ɗauki durusun wa ibar na ɗaya da na biyu da kuma na uku amma a lambar littafin daga na ɗaya na biyu babu na uku sai na hudu to sai zama za mu tashi a matsayin na biyar na biyar a rubutu amma an kan lissafa za ga shine na hudu ina ba ta mun gane malam ya ce laƙad zahara fi al khabar hakika ya bayyana a cikin wannan labari na sayyidina abubakar da muka karanta na yadda aka yi ya zama khalifa to ya bayyana a cikin wannan labarin zuhudu sahabati radiyallahu anhum fil imarati wal jahid dunyawi ma'ana gudun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'imara shugabanci waljahi duniyawi da kuma girma na duniya suna gudu kar ba sa nuna son mulki ba sa nuna kuma son girma ba sa nuna son mulki ba sa nuna son girma fa abubakar radiyallahu anhu ma annahu afdalus sahaba sayyidina abubakar tare da cewa shi ne mafificin sahabbai mafi falalar sahabbai wa ahaqquhum bil khilafa wanda kuma yafi cancantar khalifancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'a taqdimin nabiy sallallahu alaihi wa sallam iyahu fil imama tare da gabatar da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wajen limancin sallah amma da aka nemi limanci lakin kulu lis sahaba sai yake da shugabanci sai yake cewa sahabbai wa qad raditu lakum ahda hadaini ar-rajulain yace wallahi haƙiƙa na yarje muku a cikin mutanen nan guda biyu kusa daya ɗaya ya zama shugaban al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'ni Umar wa Aba Ubaida radiyallahu anhuma ma'ana yana nufin Umar da Abu Ubaida a ciki a zaɓi ɗaya ya zama khalifa amma bai sa kansa ba Wa Umar ya وعمر يقول في حكاية ذلك عمر ينا فدي الوقت دي حكيت ونم مغنى فلم أكره مما قال ya yace wallahi ban taɓa ƙin duk wani abu da sayyidina abubakar ya faɗa ba bayan wannan mana da yace ko dai umar ko abu ubaida ya zama shugaba yace wannan ita ce a cikin maganganun sayyidina abubakar wannan ce ya kyamata kana wallahi yace sayyidina abubakar na rantse da Allah ya kasance an uqaddama tudrabu unuki yace wallahi ya kasance in gabato a daki wuyaye na mana a saruya na mutu la ni dhalika min ithmi ya zanto wannan yanka da za a mun ta hana wani zunubi ya same ni sai ce a habba ilayya min an ata'ammara ala qaumin fihi abubakar yace yace yanzu ga sai na abubakar ya ce a zabe ni ko ni ka ko abu ubaida yace to yace in gabato da kaina a sare ni mana a kashe ni amma in ne hakan zai zama babu zunubi a tare da ni yace to wannan ya fi soyuwa a gare ni sama da in zama shugaba a cikin al'ummar da sayyidina abubakar yana cikinsu mana ai gwanda in je ma a kashe ni in dai ba zunubi da a ce ni ne shugaba sai na bakar yana cikin al'umma ina batun mun gane malam yace wa hada ghayatul adabi wat tawadu'i wat tajarrudi min an nafs yace wannan shine karshen ladabi shine karshen ladabi karshen kaskantar da kai karshen kuma nesantar da kai ko tsiraita kai daga neman wani rabo wanda zai amfane ka a karan kanka min habdin nafs wanda za ga mu kuma yanzu ba haka muke ba kowa so yake ringa promoting abin da zai samu shi sa malamai suke da wata ka'ida ta taqdimul maslahati al'amma ala al maslahati al khassa indiya al'umma tana so ta ci gaba sai mun fifita public interest sai mun fifita public interest akan self abin nan interest sai ka ji cewa al'umma kake so ta zama ba kai ne kake so ka zama ba amma mu yanzu yadda muke ni inda zan samu kowa ya rasa wanda haka wannan shine kwaɗayin da ya jefa Najeriya halin da take ciki yanzu wannan a kowane irin ɓangare ɓangaren shugabannin siyasa kowa so yake shi kaɗai ya samu ɓangaren masu kuɗi so suke kullum a ce su ne suke samu ɓangaren sarakuna so suke a ce su ne suke samu kai a wani bangaren ma hadda malamai su abin da suka fi so su su samu da su da 'ya'yansu amma hatta dukkan wata doka da ka sani tana da wannan ka'idar ta a bawa public interest priority akan interest na ɗan adam shi a karan kansa misali mutanen unguwan nan misali suna bukatar rijiya rijiyar nan za ta yi naira dubu ɗari biyar a misali sai ga kaga wani ɗan siyasa da za ka iya sawa ya zo ya yi ko wani mai kuɗi to wani maimakon ya je ya nemo wannan abin na ɗari biyar a yi wa mutane kowa ya ringa samun ruwa a gidansa ya gumma a ba shi dubu hamsin shi inda an ba shi dubu hamsin ya tafi da wano ya yi au to shi kenan kowa ma ya mutu saboda ba ruwa wanda wannan shine bambancin shugabanninmu na da da kuma shugabanninmu na yanzu shugabanninmu na da duk abin da suke so su shi ne abin da zai amfani al'umma iya daga cikin tarihin da aka bayar na shehu shagari an taɓa tamtin za a mai juyin mulki ba a yi nasara ba sai aka ce waɗannan yaran ya kore su sai ce a ya ce shi ba zai zama sanadiyar korar 'ya'yan musulmi 'yan arewa daga aikin soja ba domin kamar in yi haka kamar ya rage yawan musulmi ne 'yan arewa a cikin harkar soja ya rage cikin abin da aka faɗa nasa to da muna da wannan da shi kenan magana ta wuce amma yanzu duk wannan yake da shi in gurin da zai je roƙo muku abu ya zo to zai je roƙo kansa ne ba ruwansa da ku mana gane ya malam ya ce abu na biyar وظهر زهد أبي بكر رضي الله عنه في العمارة في خطبته التي اعتذر فيها من قبول الخلافة حيث قال زهد سيدنا أبو بكر يا بينا قمد قدن إمارة شو قبنتي أئنا يا بينا في خطبته التي اعتذر فيها أتكين خطبنسا وان دي بايد أزري يي أزري من قبول الخلافة يباد أزرين كده يكرقون خليفانتي Haifu kala ta yadda sayyidina abubakar yake cewa wallahi ma kuntu harisan alal imara yace na rantsi da Allah ban taba kasancewa ina kwaɗayin shugabanci ba yauman wuni ɗaya wala lailatan qattu ko kuma dare ɗaya kwata-kwata ce ban taba jin ina so ba ma'ana sayyidina abubakar tun da yake bai taba jin yana so ya zama shugaban ƙasa ba bai taba jin yana son ya zama gwamna ba bai taba jin ya samu wani mukami ba wala kuntu fiha ragiban yace wallahi ni shugabanci bana kwaɗayin sa wala sa Allah azza wa jalla sirran wala alaniya yace ban taɓa roƙon Allah ya bani shugabanci ba a fili ko a ɓoye ban taɓa yin wannan ba mana ya je cikin gida ya kafa goshinsa ƙasa ya ce Allah ba ni shugabanci ya ce bai taɓa yi ba walakin ni ashfaktu min alfitna min alfitna ya ce sai dai ina jin tsoro na fitina kan ƙi karɓa fitina ta biyo baya a cikin al'ummar musulmi yace wa mali fil imanati min raha yace wallahi ban da wani jin daɗi ban da wani samun sauƙi a cikin shugabanci a ce ni ne shugaba to ba zan taɓa samun jin daɗi da kwanciyar hankali ba walakin qullittu amran aziman mali bihi min taqatin sai dai an rataya min wani al'amari mai girma wanda ba ni da iko a akan shi wala yadin ban da wata dama illa bi taqwiyatillahi azza wajal sai dai idan Allah madauki sarki ya karfafe ni mana sai na abubakar yana cewa ba shi da wani iko ba shi da wata dama da zai iya yin wani abu a cikin mulki sai dai idan Allah ya karbabe shi ya karbabe shi yau idan Allah ta aiman zalla sallama ya faɗa in kace ka mu sai kayi mulki sai Allah ya baka mulkin kuma ya kyale ka da mulkin a ga da zakai dala muna gane shi sa addinin musulunci baya so ku ba wanda ya roƙi mulki ku ba shi mulki shi sa da abu zarar gifari ya zo yana son mulki sai ce a ya ce ka za'ifun wa ha la'amana wa yau malkiyamati hijin wa dama ya ce sai na abakar kai kana an sai na abu zarar kana da rauni sannan shi kuma wannan mulkin da ake bayar amana ne sannan a ranar alkiyama taɓewa ne jin kunya ne da yin nadama illa man akhadha bi ha sai wanda ya karɓi wannan mulkin da haƙƙinsa ma'ana ya cancanta wa addal ladhi alaihi fiha sannan duk nauyin da Allah ya dora mai ya bayar shine babu taɓewa babu jin kunya a tare da shi a ranar alkiyama amma mu yake ganin zamaninmu kowa so yake yi mulki kuma manufar ɗaya ce ba taimakon addini ba ba gyara al'umma ba manufar shi ne ya tara shi da iyalinsa in akwai waɗansu mutane da suka takura masa ya yi maganinsu saboda ya riga ya samu dama wallahi hatta constitution da kuke gani da za a tafiyar da najeriya akan ka'idar constitution da an samu sauki a ce za a bi constitution ɗin tiriyan-tiriyan duk da ba na allah ba ne da za a bi constitution tiriyan-tiriyan-tiriyan-tiriyan da ba ga waɗansu suna azurta kansu ba da ba ga waɗansu suna sata kuɗin al'umma ba da ba ga waɗansu suna kashe mutane don samu mulki ba to shi kansa constitution ɗin ma da aka ɗaura aka tsara wanda ba na Allah ɗin ba to shi ma ba abin saboda idan an bi shi al'umma za ta samu sauƙi a cikin wannan al'umma ta samu sauƙi amma ka duba abin da sai na da yake faɗa ba zai iya yin komai ba a cikin mulki sai Allah maɗaukin sarki ya ba shi dama amma duk wanda ya zo kamfen sai ya muku iya ƙaryar da zai yi duk wanda ya zo kamfen sai ya iya abin da zai yi ya faɗi kuma abubuwan da ya san ba zai iya cikawa ba Allah ta'ala ya tsare mu sai na abu kare ce wala wajidtu an anna aqwan nasi alaiha makanil yau na so a ce mafi ƙarfin mutane shi ne yake a kan wato mafi ƙarfin mutane a kan mulki shi ne a matsayina na yau ba ni ba shi sa za ga al'umma abinda al'umma ba ta gane ba nagartai yau da gobe daban nagartai yin mulki kuma daban akwai mutumin da kana tare da shi nagartacce ne amma kuma bai cancanci a bashi mulki ba akwai mutumin kuma da ba nagartacce ba ne amma ya cancanci a bashi mulki haka imamu ahmad ya faɗa ya ce idan mutum na kirki ne a kalla shin wannan kirkin nasa lazim ne ko muta'addi ne idan an ce lazim shi ne kaɗai kirkin ya shafe shi yana da gaskiya yana da amana yana da haƙuri yana da zumunci baya faɗa baya kaza baya kaza na gari ne ko ba na gari ba amma sai dai ba shi da ƙarfin zuciya ba shi da ƙarfin jiki da in ya hau mulki zai iya take wannan ya take wannan ya sa doka dole a yi daidai wannan bai cancanci ko ba shi mulki ba iya da halin kware a karan kansa amma ba shi da halin kware na mulki amma akwai mutumin da kila kuna labari ya ma kila baya zumunci kila wata ran ya ma wauta amma in nan ne daidai kuma duk abin da aka zo da shi na mulki na daidai yana da ƙarfin da zai zartar da shi yadda ya kamata to wannan ya fi cancanta ku ba shi shugabanci sama da wancan saboda shi wancan nagartarsa shi ta shafa shi kuma wannan nagartarsa al'umma ta shafa abu na shida kana kuruju abi bakirin wa umar radiyallahu anhuma ilal ansaril mustama'ina fi saƙifati ala ghairi ittifaqi bainahuma fitar sayyidina abubakar da umar da suka fito saƙifatu bani sa'ida ai mun karanta a baya da suka zo suka tarar da ansar suna kokarin sanya wanda zai zama khalifa to zuwan da suka yi gurin da ansar suka taru a sakifa ala ghairi ittifaqin bainahuma ba wai sun shirya bane a tsakanin su a'a abubakar ya ji ya kamata ya je umar ma ya ji ya kamata ya je kawai sai ku haɗu kamar kane wata nan zaka yi sallah a masallacin Gombaja asali ka saba kana yi ne a masallacin turayim saboda kasuwa wata nan sai dai ka ce bari ka zo gwammaja wani ma daga nan gurin sai ce bari ya je gwamnati sai ku hadu kaga wannan kun hadu ne ala ghairi ittifaq ba wai kun ce mu hada guri kaza bane muna gane to haka zuwan sayyidina abubakar da umar ya zama gurin ala ghairi ittifaqin bainakuma ayyukum alladhi yukhatibu alqawm ba wai ittifaqi wato ba wai ittifaqi suka ba akan cewa wane ne daga cikin su zai yi wa mutane magana fakana umar umar ya kasance radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda a wannan lokacin yaksha hiddata abi bakrin fayuhayyi'u fi nafsihi kalaman yaqulu umar sai ji tsoron keɓancewa sayyidina abubakar tunda ba haduwa suka suka ce mu ce kaza ba sai ya kalli yanayin hidda shine tsananin abu mana muna tare ka san hali na san halinka to ware wasu yadda abakar da kuma irin sanin halinsa da yi sai ya ji tsoron kar ya je ya tsara magana a karan kansa ya je ya faɗe ta wacce kuma yana jin tsoro a kanta inda kowanne su yi magana wa kana abubakar radiyallahu anhu hidda ta umar fayastamhilu fayastamhilu to shi kuma sayyidina abubakar shi ma yana jin tsoron wasu sayyidina umar da haka sai sayyidina abubakar ya ɗan dakatar da shi muna gane ya ɗan dakatar da shi wa yi khatibul qawma qabla ya yi wa mutane magana kafin shi sai na umar sai ce wa laisa fi dalika dalilu ittifaqin kadimin hakan da suka yi ba wai sun yi ittifaki bane a can baya kawai sai na abakar ga abin da ya sai na umar ga abin da ya yi. wa kadhalika kana liqa'uhuma أبا أبيدة رضي الله عنه يومئذ لقاء مسادفة في الطريق هكما قموان سكيد أبو أبيدة أو النرانا كوي سن حدني كتم بسارة واسكي وأهنيا لا تفاهم من قبل ba wata fahimta tsakanin cewa mu yi kaza mu yi kaza don mulke zo na a gurinmu babu wannan a tare da su mana la tafahuma min qablu ala ra'yin wala ittifaqin wala tadbir mana ba zama suka suka fahimci juna ba akan wani ra'ayi kwaya daya ba ittifaki suka ba ba kuma wani bane ya juya wani ko ya cusa wani ra'ayi mana duk abin da ya faru a bani sa'ida har ya ah, saki fito bani sa'ida har sai na abubakar ya zama khalifa wannan ba tsarin su ba wani abin rabi'an abu na hudu a la'amma wa khutbatu siddiq radiyallahu an gamammiyar bai'a sun haɗu gaba ɗayan sun zo gurin sayyidina abubakar sun mai mubaya'a a matsayin shine khalifa manzala sallama a sakifatu bani sa'ida muna gane da kuma khutbar da sayyidina abubakar yayi bayan an bashi mulki qala ana ibn malik radiyallahu an anas an malik Allah ya kara masa yadda yace lamma buya abubakar fi sakifati wa kana al-ghad yayin da aka yi wa sayyidina abubakar mubaya'a a sakifatu bani sa'ida mana ganewa da marece jalasa abubakarin alal mimbar sai Sayyid na bakar ya zauna akan mimbari fakama umar sai umar ya miƙe fatakallama qabla abubakarin sai magana kafin Sayyid na abubakar ya magana فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله sai ya gode wa Allah ya yabo a gare shi da dukkan wani abu da Allah ya cancanci a yabe shi sun makala ayyuhan nas sannan ya ce ya ku mutane inni kuntu qultu lakum bil amsi makalatan ma kanat illa ala ra'yi yace ni na kasance je na gaya muku wata magana amma maganar nan ba na faɗe ta bane akan komai face akan ra'ayina wa ma wajadtuha fi kitabillah yace ban samu wannan ban samu wannan a magana da na faɗa a cikin littafin Allah ba wala kanat ahadan ahida ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kuma wani alkawari bane da manzon Allah ya kulla shi da ni ma'ana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace in je in faɗi wannan maganar ba walakin ni kad kuntu ara sai dai ni ina gani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayudabbiru amrana hatta yakuna akhirana shine zai ringa gudanar da al'amuran har shine zai zama na karshen rasuwa a cikin mu ma'ana shi sai na Umar da yazo annabi sallama ya rasu ai ya bayar da ka'ida duk wanda ya ƙara cewa annabi sallama ya mutu zai sare shi to wannan maganar yace ya faɗe ta ne akan ra'ayinsa ba hujja gare shi ba yace shi ya fahimtar sa manzala salama zai zauna a cikin su ne ya ci gaba da jagorantarsu ya ci gaba da gudanar da al'amuran su har sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine na ƙarshe shi wannan ce fahimtar da ta na Umar yi wannan an mun duba a lamba ta ɗaya a shafin malam ya ce inna ma kala umar radiyallahu anhu zalika umar ya faɗi wannan magana ta cewa shi ga tunaninsa shi sa ya faɗi wannan maganar mimma kana khatabahu qabla dhalika yawma wafatihi hina kal. yana magana ne akan maganar da ya hudu ba da ita a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yace inna muhammadan lam yamut lalle annabi sallallahu bai mutu ba wa innahu sayarji'u wa yaqta'u aidi aydi rijalin wa arjulahum lalle annabi sallallahu alaihi wasallama zai dawo zai yanke hannun mutane da kafafuwansu hatta kama abubakar har sai sai na abubakar ya tashi ya miƙe faƙala ya ce man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan kad mata duk wanda yake wa annabi muhammad annabi muhammad ya mutu wa man kana ya'budu allah duk wanda yake wa allah fa inna allah hayyun lam yamut lalle allah rayayye ne kuma ba zai mutu ba bai mutu ba kuma ba zai mutu ba to wannan magana yace sayyidina Umar yake cewa ba ra'ayinsa ne ba wai manzala Sassalama ne ya sanar da shi haka ba kawai shi yana ganin anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam sayudabbiru amrana hatta ya kuna akhirana manzala ne zai ci gaba da gudanar da al'amuran mu shi ne shine zai zama na ƙarshe wajen komawa zuwa ga Allah shine tunanin na Umar wa inna Allah qad qad abqa fikum kitabahu alladhi fihi hada Allah wa rasulahu وإن الله قد أبقى, أبقى فيكم كتابه الذي فيه كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم للي الله تعالى يا وانزمك للتافنسا يا وانزر أتكنك للتافنسا معنى القرآن ينا نوان زجي شيبا ذي kuma wannan alƙur'anin da shi ne Allah ya shirya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana atta annabi sallallahu alaihi da shi ne da wannan ne Allah ya shirya da shi muna gane ya shi sa ga a suratun an bayan ya lissafa annabawa da yawa aidi ya ce ula'ikan alladhina hada Allah sai ce babi guda hudahu muktadi waɗannan su ne Allah wanda Allah ya shiryar to kai koyi da shiryar su hatta annabi salama qur'ani ne ya shiryar da shi ma'ana an saukar da ƙur'ani dan ya zama shiriya ga manzo Allah salama kuma ya zama shirya a gare mu to in ku har qur'ani yana da tasiri a rayuwar manzo Allah salama. ashe duk wani mutum duk girman ka duk kima ka da daraja ka sai ya zama kana bin qur'ani shi sa aka tambayi Aisha radiyallahu anha aka ce da ita menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana alquran dabi'un sa shine qur'ani ashe ba karatun da zakai ba shekarun da zakai ba malantar da zakai ji cewa ka fi karfin kai qur'ani biyayya shi sa Imam Shafi'i yace dan ga malami yana tashi sama da sunan walittaka ko kuwa ganshi yana taka ruwa kamar yana taka dutse to abin ya kamata ku shi ne sai ku auna ayyukansa da shari'a idan duk abin da yake ya dace da ƙur'ani da sunna to wannan waliyin Allah ne kuma Allah ya bashi karama amma in ka duba ga ayyukansa sun saba ƙur'ani sun saba hadisi to wannan kuma matsafi ne muna gani ha fa'ini ita samtun bihi hada kumullahu limakana hada hula idan kun yi riko da alƙur'ani Allah zai shiryar da ku kamar yadda ya shiryar da annabi sallallahu alaihi sallama da alƙur'ani shi sa wani gurin Allah ya ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasulu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim Allah ya ce ta za ku zama kafirai wani rinjaye ku zama kafirai wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasulu bayan ana karanta muku ayoyin Allah kuma a cikinku akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ga qur'ani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma da ta rike wannan to ba za ta bata ba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ga qur'ani sannan ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ku lalace ba shi yasa yace taraktu fikum amrayni na ban muku al'amura guda biyu lan tadillu ma in tamassaktum bihima abadan kitab Allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama ya ce na ban muku abubuwa guda biyu in dai kun yi riko da waɗannan abubuwan guda biyu to ba za ku bata ba littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna Allah qad jama amrakum ala khairikum lalle Allah ta'ala in ji sayyidina Umar lalle Allah ta'ala ya tattara al'amarinku akan wanda ya fi ku alkhairi ma'ana ya bayar da jagorancinku akan wanda ya fi ku alkhairi shine wa sayyidina Abubakar sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ta farko kenan thani yathnaini idhuma fil ghar shine na ɗayan mutum biyu a yayin da suke cikin kogo lokacin da za su yi hijira sannan yace faqumu fabayi'uhu ku miƙe ku yi masa mubaya'a ku miƙe ku yi masa mubaya'a sai na umar yace Allah ya bada shugabancin ku akan ga wanda ya fi ku alkhairi wanda ya fi ku alkhairin nan shine yana da matsayin shi aboki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana sannan shine nabiyu nabiyun su shine ɗayan na biyu domin lokacin da suka je suka shiga wannan kogo ai mushrikai sun zo har bakin kogin sun zo an ah, bakin kogon sun zo sayyidina abubakar yana ganin za su gansu annabi sallama ya ce mai ma zannuka bisnainillahu salisuhuma menene tsammaninka ga mutane guda biyu wanda shine Allah na ukun su Allah ne na ukun su ma'ana Allah zai kula da su Allah zai ba su kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi dukkan annabawa alkhairi ga sayyidina abubakar wanda yafi kowa alkhairi a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace fa bay'an nasu ababakrin sai mutane suka yi wa abubakar mubaya'a bai'atal amma gamammiyar bai'a ba'da bai'ati saqifa bayan bai'ar da aka yi a saqifa to bayan sai na abubakar bayan sai na umar ya gama magana an gama yi wa sai na abubakar mubaya'a amma fatakallama abubakar sai sai na abubakar yayi magana fahamidallaha wa afna alaihi billadhi huwa ahluhu ya gode wa Allah ya yabe shi da dukkan yaban da Allah ya cancanta sun makala sai nan sai na abakar ya ce amma ba ba'adu ayyuhan nas amma bayan haka ya ku mutane fa inni qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum yace ni an bani shugabancin ku amma ba ni na fi alkhairi ba lala ku ji magana ta tawadu yace an bani mulkin ku amma ba ni ne na fi alkhairi ba ma'ana sai na abakar dukkan hujjojin da ake da su a cikin littafin Allah da dukkan hujjojin da ake da su a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi bai ce ya fi kowa ba iya nan cikin a cikin yana cikin bukhari a muhammad ibn al-hanafiya gina sai na ali Allah ya kara masa yadda wata rana yace na tambayi babana duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waye ya fi kowa yace sai sayyidina ali yace na abubakar ya ce daga na abakar kuma a cikin al'ummar wanne ya fi kowa sai ya ce sai umar yaron ya ce ni sai na tsoron kan na tambaye shi na uku ya ce usman sai ya ce sannan sai kai kuma babana sai ya ce a'a ba sai ni ba ni dai mutum ne daga cikin al'ummar musulmi kuma wannan duka sahabbai sun gamsu akan cewa abakar shi ya fi kowa kima da daraja daga abakar sai umar wannan kowa ya da wannan amma anan yace fa inni qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum ni an shugabantar an shugabantan da ni akan ku amma ba ni ne nafi ku alkhairi ba fa in ahsantu fa'inuni yace idan na kyautata a cikin mulki na to ku taimaka min ci gaba da kyautatawa ashe duk shugaban da yake so yayi gaskiya so ake a ringa taimaka masa amma mu a najeriya yanzu an samu shugaban da yake so ya gaskiya to kuma sai a yaƙe shi kullum abin da ake so a nuna shine gazawarsa kullum abin da ake so a nuna ya za a yi abu a taɗe shi don kar a samu a ce wannan bawan allah ya yi a cibin abubuwa da yawa yanzu ko a unguwarku aka baka wani shugabanci kace sai an yi gaskiya to sai ka yi faɗa da mutane mata ka so take ka sato ka bata ‘ya’yanka so suke ka sato ka ba duk wani makocin ka gani yake namu ya samu a'a ba so ake ayu al'umma abin da ya kamata ba ba so ake al'umma abin da ya kamata ba wato corruption ya zauna a cikin ƴan Najeriya fiye da ke tunani wata rana mun je asibiti wani dan uwanmu yi hatsari da muka ɗauke shi muka kai shi asibiti ya ji ciwo sosai yana kwanci ma bai san inda yake ba sai ga wasu yan ƴan road safety muna gane sai ga wasu 'yan road safety su ma waɗansu sun yi haɗari sun je sun ɗebo su sun kawo ɗaya daga cikin 'yan road safety sai ga a jikin ɗan wannan namu akwai kuɗi a nan sun taso haka a jikin rigar sai ce a cire masa riga da aka cire masa ya ce a kawo ta zai je sa ta a leda yaran suna kallon shi lokacin din mu zo ba da ya tafi sa ta a leda sai ya sako riga a leda ya ɗauke kuɗi naira dubu sittin mara lafiyan yana farfadowa sai ce a rigarsa akwai naira dubu sittin da aka sai muka kira ɗarar sabi ce shi bai garsu ba sai muka haɗa shi da 'yan sanda da ya ga rigim da ya ga cewa abin nan zai zama mai matsala sai yadda kuɗin suna hannun sai je gida ya ɗauko su abin da babu a cikin kuɗin shine ɗari hudu ya biya ɗari biyu ya je gida ya ajiye ya biya ɗari biyu ya dawo rosabit ba wanda yake kula da hanya da haɗari ya samu mamaci amma wato wanda ya hatsari bai da lafiya amma ya sace mai kuli to tun za gane corruption yayi wa a cikin mu sai wani a muna mamaki sai ya ce wannan ai ba abin mamaki bane yace shi ya san mutanen da suka yi hatsari bayan sun yi hatsari wasu sun mutu wasu sun ji jiki to sai ga wani wanda yake da 'yan lafiya a ciki sai ba zai iya tashi ba sai matsa sai samu wannan wanda ba motsi sai lalibe sai zare kudin sai sa aljihu sai matsa mai lalube lalibe wancin ya caje sai sa kudin aljihu kuma a wannan hatsarin ashi ya mutu to wannan al'ummar yake ganin wannan to sai na abubakar ya ce wa in asantu fa'inu ne wa in asatu fa kawwimu ne in na yi kuskure na yi ba daidai ba to ku mi kaddani. sai ce asidiku amana ita gaskiya amana ce amana ne kana da mulki kai gaskiya wal kadhibu khiyana ita kuma ƙarya cin amana ne ba yadda za a yi shugaba ya kiyaye amana sai yana da gaskiya duk shugaban da ya zama makarici za a ganshi maha'inci sai na abokan ya ce wa da'ifu fikum mai rauni a cikin kun kawiyun indi to ni mai karfi ne a wajena mana mai raunin da aka zalunta a cikin ku yake nufi to a guri na yana da ƙarfi hatta arja alayya haqqahu insha Allahu ta'ala har sai na je na karɓo mai sa na mayar masa da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wal qawiyyu fikum mai ƙarfi a cikin ku wanda yake yin zalunci ba wai mai ƙarfin da yake adalci mai ƙarfin da ke zalunci a cikin ku da'ifun indi yace ni mai rauni ne a wajena hatta akhudha al haqqa minhu insha Allahu har sai na karɓi haƙƙin mutane daga wajensa na mai musu sai na abakar ya ce la ya da'u ƙaumunil jihada fi sabilillah illa darabahumullahu bizul ba yadda za a yi mutane su bar jihadi a hanyar Allah sai Allah ya buga musu kaskanci da al'ummar da ba ta jihadi ba ta ƙoƙarin daga kalmar Allah to kaskanci ne zai same ta ya ce wala ta shi fahishatu fi ƙaumin ƙattu ba yadda za a yi alfasha ta yaɗu a cikin mutane illa ammahumullahu bil bala face sai Allah ya game wannan al'ummar da bala'i alfasha na daga cikin alfasha zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila na daga cikin alfasha auren matan mahaifi ko yin jima'i da matan mahaifi wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila iya daga cin alfasha luwadi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin to duka wannan yanzu a halin yanzu suna faruwa kaga mutum ya ji yayi zina da matan mahaifinsa wannan ta a kotu na ga wannan duk lokacin da baban ya tafiya shi kuma sai je gurin matan mahaifin sai su kwana mutum ya zina da ƴarsa wannan abu ne mai sauki wallahi wannan na gan shi a kotu wai mutane ne suka je suna so su kuɗi suka je gurin wani boka da suka je gurin bokan sai bokan ya ce ba yadda za su yi kuɗi da kuma matar da mijin baska je sai shi mijin ya yi zina da da suka haifa da wannan matar gidan irin compound compound ne kowa da bangarensa mahaifiyar yarinya ita take fitowa bakin kofar nasu ta gadi mahaifin yana cike da yarsa kuma yana tana ita kuma ita ce babarta a garin nan da zan cewa unguwa kaza kowa ya sani balle namiji ya nemi namiji hub club yanzu ana da shi na namiji ya je ya nemi namiji balle mace ta nemi mace kai balma yanzu abin da suke so shine a kyale su su yi shi a ƙarƙashin aure kwanan na a garin togo aka fito fili mace da mace suka auri juna ɗaya namiji ɗaya mace mata ne ba guda biyu ɗaya shi ne ɗaya ce a matsayin miji ɗaya a matsayin mata aka ɗaura auren suka sa kaya iri ɗaya me sa bala'i ba zai yawa ba dole a ringa kashe mutane dole a rasa abinci dole a rasa kaza amma mu saboda ba ma son gyara kullum abin da muke faɗa shine mu ne suke jefa mu a halin da muke ciki ga magana sai na bakar ya faɗa wala tashi'ul fahishatu fi qaumin qattu babu wani gari da alfasha za ta yaɗu a wannan garin illa ammahumullahu bil bala face sai Allah ya lullube su da bala'i a zamfaran nan fa aka samu bawan Allah wasu ma suna cewa ciyaman na local government aka yaga ƙur'ani aka sa shi a cikin masai. wanda in manta ba haukuncin kisa an yanke masu ƙur'ani, maganar Allah a tattara ta a sata a cikin masai. to wani irin bala'i ne ba za a gani ba ba wani nau'i na laifi da ba a yi babu wani nau'i na laifi to in ko mutane za su ci gaba da yin laifi to ko bala'i zai ci gaba da samun su wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba wallahi hannayenku su suka ja muku dan ma Allah yana yafi da yawa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida sayyidina abubakar yace ati'uni ma ata'tu Allah wa rasula ku yi min da'a matukar din ni din nayi wa Allah da'a nayi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam duk wani babba da ka sani ko mahaifinka ne ana mai biyayya ne akan abin da yake da'a ne ga Allah da'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa yace ku mun biyayya idan nayi wa Allah da'a nayi wa manzon Allah da'a duk shugaban da yawa Allah da'a yau manzon Allah da'a za a mai da'a yace fa idza asaitu Allah wa rasulahu amma idan na saba ma Allah na saba manzala Allah salama. fala ta'ata li alaikum ni ba ni da wajabcin ku mun da'a ashe shugaba na komai zai ringa kwatanta abin sa ne sa da Allah sannan sai na bakar yace kumu ila salatikum yarhamukumullah ku miƙe zuwa ga yin sallah ko Allah ta'ala ya muku rahama wannan yace khutbar sayyidina abubakar ta farko Allah ya ji kansa Allah ya yarda da shi وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم sahabbai gaba ɗayansu sun yi ittifaki ala bai'ati siddiqi fi dhalika alwaqt akan su yi wa sayyidina abubakar baya a wannan lokaci hatta ali ibn abi talibin wa zubair ibn al-awwam hatta da ali dan abi talib da kuma az-zubair ibn ibn al-awwam radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda wa ardahuma Allah ya yarda su Allah ya yarda da su ya yarda da su to dalilin yin wannan magana shine akwai waɗanda suke yada cewa ai sayyidina abubakar bai sayyidina ali bai wa sayyidina abubakar mubaya'a ba az-zubair ibn al-awwam shi ma bai wa sayyidina ali mubaya'a ba fa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajtama'a an-nasu fi dari sa'd ibn ubada ya ce manzan an karɓi rayuwar manzan lasar salama mutane suka taru a gidan sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada muhajirin ne ko ansar mutumin madina ne a cikin mutanen wafihim abubakar wa umar akwai abubakar akwai umar kala ya ce fakama katsibul ansari fakal sai mai yin magana daga cikin mutanen madina ya tashi ya ce أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين shin kun san cewa manzala sai salama ya kasance ne daga mutanen makka almuhajirun wa khalifatuhu min almuhajirin ha khalifa manzala sai salama wato sayyidina abubakar shi ma daga cikin muhajir yake wa nahnu kunna ansara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to da haka mu da mun kasance mataimaka ne ga manzala sai salama wa nahnu ansaru khalifati sannan mu mataimaka ne ga khalifan manzala sallama kama kunna ansara kamar yadda muka kasance wato mataimaka ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu ba mu ne shugabanni ba ku ne shugabanni قال يتي Umar ibn al الخطاب sai Umar دان خطاب ya miƙe فقال yace sadaka qailukum wanda ya magana a maimakon ku ya ku mutanen ansar to lalle yayi gaskiya amma law qultum ghayra hada da kun faɗi wata magana ba wannan ba lam nutabi'ukum ba za mu muku biyayya ba ba za mu bi ku ba misali ku ce daga cikin ku za a sa khalifan manzo Allah sallama to ba za mu yadda ba dan ka gane cewa in aka zo maganar mulki kowa yana da ra'ayi mutanen Madina suna ganin cewa kuma kowa akwai dalilin da yake kalla ko da zama dalili mai kyau ko mara kyau da yake jin cewa ya fi son wane ya zama shugaba dala muna gane yanzu misali a ƙasanmu mu muna da masu takarar shugaban kasa guda biyu shugaba buhari da kuma atiku abubakar wannan ba za ka iya hana wani ya ji cewa shi buhari zai zaɓa ba kamar yadda ba za ka iya hana wani kuma ya ji cewa atiku zai zaɓa ba kuma idan aka zo za a yi zaɓen kowa zai gaya ma dalili ko dai zama dalilin gaskiya ko zama dalilin karya amma zai ce shi ga madogararsa to ai ba ma mabiya ba ai malamai ma suna sabawa an samu malamin da ya ce shi a zaɓu buhari da shi da jama'a zai zaɓu buhari haka ne ko ba ka ba wani malamin ya zo ya ce a zaɓa a tiku kuma har ya ba da hujja ya ce ya gina masallace ɗari ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ko ba yadda za a ka sauke shi da kan wannan fahimtar shi ma wancan ba yadda za a ka sauke shi to amma kai dalilin da ya sa Allah ya baka hankali ya baka ilimi dan ka auna duk mutumin da kaske ka zaɓe shi kowaye sai Allah ya tambaye ka me yasa ka zaɓuwa ne na farko dai ba za mu ce ba za mu yi zaɓe ba za mu na biyu kuma dole ne ka auna tsakanin wane da wane a iya saninka a iya fahimtarka a iya basirarka babu son zuciya ko neman kuɗi ko na abu a ciki wane ne ya fi sauƙi-sauƙi to sai ka zaɓi wanda ya fi sauƙi sauƙi ba ruwanka da malam wani ya ce yi kaza malam wani ya ce yi kaza mai yiwuwa shi ma maslahar sai ke gyarawa mai yiwuwa shi ma maslahar sa ce to kai ma kana da maslaha ita ce ka zaɓi mutumin kirki da haka sai ka je ka zaɓi wanda ka tabbatar mutumin kirki ne tsakaninka da Allah amma in ka fi son zuciya Allah zai tsiye ka a ranar alkiyama manzanni ma fa Allah ba zai kyale su ba sai ya tambaye su Allah ya ce fala nas'alanna ladina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin sai ce me fala naqussanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ga'ibina Allah ya ce lalle shahadar rantsuwa ya ce ya rantsi sai ya tambayi manzanni ya kuka gudanar da rayuwa ya kuka isar da saƙo ya kuka kaza ya ce to su ma wanda aka aika masu manzan su ma sai an tambaye su bayan kun gama a bada ansa ya ce fala na alaihim bi ilmin kuma za mu zo mu ba su labari da ilimi na abin da suka yi ba wai mun tambaye su bane dan sun sani ko ba sani ba sai Allah ya wannan tambayar to ashe duk abin da zaka yi ba ruwanka da wani ya ce wani ya ce kai dai zaɓi wanda ya dace a iya tunaninka a iya fahimtarka a iya jin cewa za ka bayar da uzuri zuwa ga Allah kawai mu abin da za mu duba shi ne mu al'umma ce da muka yadda da kafin da dararin idan aka ce ga mutum biyu duba wanda cutuwarsa ta fi sauki amfaninsa ya fi yawa je ka zaɓe shi amma dai a zamanin nan kai tunanin za ka zaɓi shugaban da zai ma komai 100% to babu babu to kaga anan gurin abinda umar ya faɗa kenan inda sun ce ansar ne shugaba ba za su mai biyayya ba wa akhadha bi yadi abi bakr sai kama hannun sayyidina abubakar wa qal yace hada sahibukum fabayi'uhu wannan shine abokinku shugabanku kuma yi mubaya'a fabaya'ahu umar sai umar ya mai mubaya'a wa baya'ahu almuhajiruna wal ansar sai muhajir da ansar suka zo suka mai mubaya'a qala fasa'ida abubakar lil minbar sai sayyidina abubakar ya hau mimbari. فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير sai kalli mutane da suke gaban sai ga bai ga Zubair ibn al-Awwam ba ahadul mubashsharuna ahadul mubashshirin bil janna qala fada'a biz Zubair faja'a sai sa aka kirawo Zubair sai yazo fa qala yace qultu ibnu ammati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hawariyuh yace kai ɗan ammin manzo ne sannan kuma kai ne ɗan gani ka sheninsa ratta an ta shuka asal musulmi kana so ka karya sandan musulunci ne mana kana so ka ruguza al'umman musulmi ne kowa ya zo mu baya amma kai ba za ka zo ba wannan zai gaya ma cewa duk wanda ba bai yadda da shugabanci shugaban baya jin daɗi shugaban ba ma na kirki ba ko azzalimi in ka je ka nuna goyon bayansa so za ka je na ƙaunarka muna gane ha in ka nuna baka goyon bayansa to zai mai da kai makiyinsa shi sa idan shugaba yana jin cewa kana kinsa to in kana son ku daidaita ka fito fili ka ce kai nasa ne to za ku daidaita faƙala na tasriba ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi salama, ya ce ya ma'aikin allah ai babu wani abu babu wani abin zargi tasrib zargi yake nufi mana babu wani laifi ba wani abu da ya faru fa kama fa baya'a sai shi ma zubair ibn al-awwam ya miƙe je wa sayyidina abubakar mubaya'a thumma nazara fi wujuhil qaumi falam yara aliyan sai na ya ƙara duba ya ga a cikin mutanen da suka yi buwaya ba aliyu dan abi talib fada abi aliyu ibn abi talibin faja'a sai sa a kira sai na aliyu sai ya zo fakala ƙuntu ibn ammi rasulillahi wa ka tanu alabnati ya ce ɗan amin manzan Allah sassalama mijin yassa mana sirikinsa a ratta an ta shukka asal musulmin so kake ka karya sandan musulunci ka tsaga shi so kake ka ruguza al'umman musulmi bayan sun haɗu akan kalma ɗaya shi ma mai ta ce la tasriba ya khalifata rasulullahi sassalama fa baya'a shi ma mai baya'a wannan magana daga cikin litta eh, ibn kasir ah, ya kawo ta a cikin albidaya wa nihaya قال الحافظ أبو علي النيسابوري حافظ أبو ya النيسابوري يافد ta yadda muslim ya zo ya tambayi wannan hadisin da kuma yadda ya karu da iliminsa وقال موسى ابن عقبة في مغازيه موسى ابن عقبة أتكن مغازي ناسا وأن أسلم مغانا أن شروط لديك البداية والنهاية عن سعد ابن إبراهيم لك سعد ابن إبراهيم حدثني أبي يكتب بناني يباني الأباري أن أباه عبد الرحمن ابن عوف شوى بابانا cewa babansa abdurrahman ibn auf kana ma umar ya kasance yana tare da umar wa anna muhammad ibn muslim maslama kasara saifa zubair shi ko muhammad ibn maslama ya karya takobin azubair zubair ibn awwam summa khataba abubakar sannan abubakar yayi huduba wa atadara ila nas ya bayar da uzuri ga mutane wa kala yace wallahi ma kuntu harisan alal imarati yawman wala layla wala sa'altuha Allah fi sirri wala alaniya mun fassara wannan ko mana dai sai na abakar bai neman mulki ba ba su yake a bashi mulki ba shi sa duk wanda ba neman mulki yake ba idan an bashi to za ka ga ya kwatanta amma duk wanda ga ya nace sai an bashi to akwai matsala musamman irin shugabannin da muke da su a halin yanzu Allah ta'ala ya tsare mu fa qabila al-muhajiruna makalata, sai muhajir karɓi maganarsa wa qala ali wa zubair da zubairu suna so su ba da uzirin da yasa ba su zo gurin ba sai ga ce ma gadibna illa li annana ukhirna anil mashwara ba mun ki zuwa bane dan wani abu a sai dan mu ba a neme mu wajen bayar da shawara ba an jinkirtar da mu ya kamata a nemo mu ta yadda za a gane duk abin da ɗan adam ya cancanta in ka nemo shi ba sai ya damu wa'annan mutum biyu dukansu suna daga cin almubasharu na biljanna amma ta da suna ganin sun cancanci a shawara da su amma ba a neme su ba wannan ya sa suka ce mu ba za mu je gurin ba amma ba babu sai da shugabancin sayyidina Abubakar ne ma'ana an musulunci ne su ma suke so su nuna cewa eh an musulunci muna ba ta an gane wa inna nara a haƙƙan nasi biha ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da aliyu da zubair suka ce mu dinnan da kuke gani mun gamsu muna ganin mun yarda mun gamsu sayyidina abubakar shi yafi kowa cancantar ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu lasahibul ghari shine abokinsa a cikin kogo lokacin da za su yi hijira idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wa inna lana'rifu kuma lalle mu mun sani wa inna lana'rifu sharafahu wa khaira mun san daukakar sayyidina abubakar sama da kowa sannan mun san alkhairinsa muna gane ha ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمر تنشي دي ومتعني a daidai lokacin da manzala sai salama kuma yana raye bai da lafiya ce da aisha a umarci sai na abakar ya je mutane sallah Allah muna gane ha qala hafiz ibn kasir rahimahullah hafiz ibn kasir yake cewa hadal la'iku bi aliyu wannan ne abin da ya fi dacewa da sayyidina ali amma masu bayar da shaida cewa ko suke yin ƙarya cewa wabe zuwa yau yau sayyidina abubakar a mubaya abu wannan ba gaskiya ba ne radiyallahu anhu wallazi tadullu alaihi al Afaru kuma shine abinda riwayi wato athar suke nunawa min shuhudihi ma'ahu salawati sayyidina abubakar umar sayyidina aliyu yana zuwa ya sallah tare da sayyidina abubakar wa khurujihi ma'ahu ila dhil qassati ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sannan sun fito a tare sun je wani guri dhil qassa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa badlihi lahu nasihata wal mashurata bayna yadai sannan kuma sai na Ali yayi kokari lokacin da sai na Abubakar yana raye yana mulki yana masa nasiha yana ba shi shawara kuma a gabansa sa ba gefe yake zuwa ya munafunci ba sai ce ya kamata ai kaza ya kamata ai kaza khamisan abu na biyar nususun dalatun ala khilafati abi bakr radiyallahu an nassoshin da suke nuna cewa sayyidina abubakar shine ya kamata ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace waradat nususun nabawiyatun kathira tadullu ala istikhlafi abi bakr radiyallahu an Nasoshi na annabta masu yawa sun zo waɗanda suke nuni akan halifantar da sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yasa'u alwaqifu alaiha illa an yudza'ina li sawabi ma ajma'at alaihi sahaba babu abin da zai ishi duk wani mai tsayawa akan wannan nassoshi ya karanta su ya fahimce su face sai ya miƙa wuya zuwa ga daidai irin daidai ɗin da sahabbai suka haɗu a kanta min ikhtiyarihi khalifata rasulillahi sallallahu alaihi khalifatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu gaske ku da suka haɗu kanta shi ne na zaɓar sagidna abubakar ya zama wani kalifa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace min zalik yana daga cikin hadisan da suke nuni na ɗaya ma rawahu jubair ibn mut'im an abi hadisin da jubair ibn mut'im ya rawaito daga mahaifinsa qala yace atatim ra'atun annabiyya sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo gurin manzala sai salama fa amaraha an tarja ilai sai ya mata umarnin ta dawo mana bayan ya warware matsalar matsalar ta kuma sai ce ta dawo wani lokacin lalla muna gane to ita kuma mata fa qalat sai mata ta ce ara'aita in ji'tu wa lam ajidka to ya ma'aikin Allah ya zan yi tunda ka ce in dawo to idan kuma na dawo ban same ka ba fa mana in na dawo lokacin ka riga kayi wafati to ya za a yi muna ganewa ka annaha ta kulul maut kamar tana cewa to in zo kuma ka riga ka rasu ya ma'aikin Allah qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi yake ce mata in lam tajidini in har biki same ni ina raye ba fa'ti fa'ti ki zo gurin sayyidina abubakar mana in ta zo ta ran ya rasu to ta zo gurin sayyidina abubakar ma'ana wanda zai wakilce shi ya zama khalifansa shine wa na abubakar Allah ya kara masa yadda wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin al-jami'u sahih hadisi na biyu wa an huzaifa radiyallahu anhu qal huzaifa Allah ya kara masa yadda yace kunna julusan inda annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qal mun kasance muna zaune a gurin manzala sallama sai manzala sallama yake cewa inni la adri ma qadru baqa'i fikum annabi sallama yace ai ni ban san gwargwadon zaman da zan yi a cikin ku ba saboda bai sani ba wannan kuma yana nuna ma cewa annabi bai san gaibu ba inda annabi sallama ya san gaibu da ya san iya zaman da zai tare da sahabbansa amma da kansa yace ce inni la adri ma qadru baqa'i fikum ni ban sani ba ban san gwargwadon iya zaman da zan yi a cikin ku ba amma sai ce bil ladaini min ba'di amma a bayana ku koyi da mutanen nan guda biyu wa ashara ila abi bakrin wa umar sai nuni zuwa ga abubakar da umar yace ku koyi da su su biyu wa ma kum ibnu mas'ud fasaddiquhu duk hadisin da sai na duk labarin da ibnu mas'ud ya gaya muku fasaddiquhu to ku gaskata shi ku gaskata shi muna gane ha mana A nan abin da yake nuna ne a bayan baya nan si koyi da wa abubakar si koyi kuma da wa umar wannan hadisin yana cikin Jami'ar tirmidhi yana cikin musnan na imam ahmad kuma hadisi ne Hassan bi turuqihi wa shawahidi mai neman ƙarin bayanin hadisin ya duba a silsilatu a hadisi sahiha na sheikh muhammad nasiru nasiruddin albani hadisin mu na uku wa'an abdullahi radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kal manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ra'aitun nasa mustami'ina fi sa'idin na ga mutane sun taru a wani guri a wani fili fakama abubakarin fanaza'a zanuban au zanubain sai sayyidina abubakar ya ya ya kamar za a ja ruwa sai jawo guga ko guga biyu wa fi ba'd amma wajen jawo wasa ko fusgo wasa akwai rauni wallahu yakfiru Allah la Allah ya gafarta masa Suma thumma akhadaha Umar fastahalat bi yadihi gharban sai na umar sai ya karɓi wannan abin da hannunsa sai ya ja sai ce falam ara afkariyan ya ce ban ga wani mutum mai ƙarfi ba fin nasi a cikin mutane muna ganewa a cikin mutane ya fari yahu hatta baraban nasu bi'afan mana bai taɓa ganin wani jarimi a cikin mutane wato da yake nuna jarumtarsa har ya zanto cewa ya fi mutane ko ya rinjayi mutane a cikin wani abu da zai shiga tsakaninsu da shi ba irin wa irin sayyiduna umar mana annabi sallama mai yake nuna abinda malamai suke cewa shine nan ana magana ne wajen ƙarfin addini mana ƙarfin himma da ƙarfin mulki wanda zaka sayyidina abubakar kawai shekara nawa yayi biyu yayi sayyidina umar kuma shekara nawa yayi sannan bayan wannan shekarun da ya sai da ya bude garuruwa na musulunci ya kaskantar da kafirai gaba ɗayan su mana wannan yana nuni akan bambancin mulki na sayyidina abubakar da kuma bambanci na sayyidina wa umar Allah ya kara masa yadda wannan hadisi nan ya karin bayani da shi a cikin sati mai zuwa saboda an an nuna min lokaci za mu tashi da kansa in Allah ta'ala ya kai mu abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah man afa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh